Halliru Isa Bagudu. Honorable Halliru Isa Bagudu. Honorable Halliru Isa Bagudu. Mutumin kirki Allah ya bada sa'a da nasa Honorable Halliru Isa Bagudu. Assalamu alaikum masoyana. Kamar da kuka sani sunana Abdul M Nazari wanda kuka fi sani da gidado dan Fulani na Hasiya yar Fulanin da kowa. Ina matasa albishirin? gabar da yamma kudu da arewa ga naku honorable hallar isa kwagu sardaunan hausawa mutumin kirki ne honorable hallar isa kwagu damana bakin hukka kuma kowa ya sani honorable hallar isa kwagu muna tare da kai matasa ga naku ku rike shi mutumin kirki a matsayin kansila honorable hallar isa kwagu councilor as kai kuduru ward wari area council Rafi Abuja. Masoyana ku zaɓe shi, kar ku manta, Honorable Hallar Isa Bawu. Mun yarda da nagartarsa masoyana, ku zaɓe shi, kar ku manta, Honorable Hallar Isa Bawu. Da fatan dai kun gane ni. Honorable Hallar Isa Bawu ku zaɓe shi a matsayin kansula. Mun gode. Wanda ya ɗauki naushin wannan shirin. Hannafi Rabilu Musa Ibro, sardaunan Hausawa ana tare. Na gode, na naku gidaɗo ɗan Fulani da daɗin kowa. Honorable Hallar Isa Baku, Honorable Hallar Isa Baku, Honorable Hallar Isa Baku, sardaunan Hausawa, sardaunan Hausawa, sardaunan Hausawa. Sardaunan Hausawa, Honorable Hallar Isa Baku. sardauna hausawa ku zaɓi ɗan ƙwarai jama'a kar ku manta honorable hallar isa ba gudu sardauna hausawa honorable hallar isa ba gudu sardauna hausawa na gode manta